Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyinsu Musa Usman da Garba Yola kan tarihin masarautar Ilori da alaƙarta da Fulani da Yarbawa da kuma daular Usmaniyya. To idan masu tambayoyin da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga Profesa Salisu Bala na Cibiyar Arewa House da ke Kaduna, Najeriya da kashi na uku kuma na ƙarshe na ansarku. Sannan daular Usmaniya kuma ta wuce ma sararin faɗin inda Najeriya take a yanzu, ta san ta isa ma har mai wurno, har cikin Chadi, har cikin Nijar, har wani yanki wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi Kamaru. To shi ne abin da nake so mutane su fahimta. saboda wasu za su yi mamaki su ce ya yi aka samu daular usmaniya kuma a cikin ilorin to saboda irin waɗannan bayanai na tarihi wanda ba kowa ya sani ba shi yasa muka ce to yana da kyau a faɗaɗa bayanin don mutane su iya fahimta hmm. kuma ba magana ne ya jihadi ne na kabilanci ko wani abu da makamancin wannan ba a jihadi ne da ya shafi a faɗaɗa shari'a ta musulunci da kuma inganta rayuwar jama'a da kuma kau da zalunci domin saboda an zo an samu masarautu mutane suna mulkar kawunansu da kuma tsari irin na addini da kuma tsari irin na karantarwa mm. amma da yake inda aka saba abubuwa suka lalace sai aka samu wasu kuma suka taso suka zo suka kawo gyara mm. a wannan wato doktor mm. a yanzu a iya cewa Fulani ne ke sarautar ilorin kenan ko kuma gamayyar Fulani da ko sirke za a ce? Za a ce Fulani ne suke sarautar ilorin amma kuma waɗanda suka zo suka rikide suka zamanto a dan Allah ya sa na taɓa zama da wani basarake mm. ba fulatani kuma ɗan yankin ilorin mm. mai babbar sarauta a wannan yanki a wannan a wannan ƙasa ta ilorin mm. muka zauna da shi muna bayani ya ce dukkan su fulani ne sai dai da yawa harshen su ya juya ya koma yarbanci suke yi amma so da yawa za a ga yarabawa musamman yan yankunan oyo yankunan oshun lagos da sauransu suna tunanin ya kamata a ce ilorin ta dawo karkashin yankin yammacin najeriya hmm. saboda mafi yawancinsu suna ganin al'adunsu iri ɗaya ɗabi'unsu iri daya amma kuma gashi fulani ne suka zo suka kafa sansani suka kwace daular hmm. to abin na musu na ci musu rai hmm. shekaru da dama sun sha yunkuri su zo su ce za su fada ma daular ilorin saboda suna su kwace ta hmm. saboda suna tunanin tasu ce ba ta hausa fulani ba ba kuma ta mutanen arewacin najeriya ba ne yawa to doktor baya ga ita kanta masarautar al'ummar eh. garin ilorin fa fulani suka firin rinjaye koko ya abin yake To, yawanci yarabawa suka farin jaye amma akwai fulani masu ɗimbin yawa a wannan a wannan a wannan yanki. Hmm. Kuma akwai hausawa, akwai nufawa, akwai jinsin mutane daban-daban waɗanda suka zo suka zauna. Hmm. Kaga tasirin hijira kenan hmm. daga wannan yanki a koma wancan yanki daga wannan yanki a koma wancan yanki saboda shi ke tabbatar da tarihin al'umma cuɗanya da jama'a wanda za su zo da fasaharsu da iliminsu da ƙwarewarsu su zo su raya gari sannan mutane su samu arziki su samu sana'o'in yi da sauransu to idan ka ce kai ka ta kai ta a kabila ka ce kai za ta zauna a wuri to gari ba zai ci gaba ba to amma sakamakon zuwan jama'a daban-daban kowa zai zo da fasaharsu da irin iliminsu da irin baiwa da Allah ya masa da irin sana'o'in da yake da shi to zai zo ya taimaka wurin asasa wannan gari da bunƙasa shi. Mm. To kusan abin da ya faru kenan a wato a Ilorin. Mutane daban-daban sun zo sun zauna duk da dai cewa gari ne wanda asali yarabawa suka kafa shi amma kuma sai zamana tasirin mutane waɗanda suka zo daga sassa daban-daban ya sa garin ya bunƙasa ya faɗa da ya ci gaba. To ɗazu kana bayani game da sauran masarautu haka. Yawwa abin da nake so in ce a nan shine jihadin Shehu Dan Fodiyo an san cewa shehu ya bada tutoci ga masarautu daban-daban. Oh. to akwai wurare da aka yi jihadin shehu dan fodiyo wanda labarin su bai zo ga al'umma ba sosai sai daga baya-baya. Misali an san dai cewa a Adamawa shehu ya ba tuta ga sarkin Adamawa aka yi jihadi. Hmm. Amma akwai ƙananan yankuna da shi sarkin Adamawa ya ba ma tuta. Tutoci su kuma suka je suka aiwatar da jihadi a yankunansu. su. suka dawo karkashin yankin adamawa haka ya faru a cikin gombe a sarkin ɗan fodo ya ba da tuta ga sarkin amma daga baya je rarraba kananan tutoci shi ma aka yi yaƙi a yankuna daban-daban da dama da ke karkashin daular gombe sannan bayan an ci yaƙi kuma suka dawo karkashin daular gombe haka ya faru a zaria sarki ya musa aka ba tuta amma yankuna daban-daban kamar yankin jama'a da ke kudancin kaduna yanzu ai sarki sarkin haruna kajuru shi ne sarki usman kabin yabo na jama'a ya yaka aka yi jihadi tsakaninsu aka tabbatar da daula ta usmaniya a wannan yanki hmm. su haka ya faru a cikin abin da ya shafi daula irin ta ilorin a zamanin shekara ta 1824 su ma suka samu wannan izini sannan suka je suka aiwatar da jihadi a wannan yanki sannan aka kafa daula a wannan wuri sannan daular usmaniya kuma ta wuce ma sararin fadin inda najeriya take a yanzu ka san ta isa ma har mai wurno har cikin chadi har cikin niger har wani yanki wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi kameru to shine abin da nake so mutane su fahimta saboda wasu za su yi mamaki su ce aka yi aka samu daular usmaniya kuma a cikin ilorin to saboda irin waɗannan bayanai na tarihi wanda ba kowa ya sani ba shi yasa muka ce to yana da kyau a faɗaɗa bayanin don mutane su iya fahimta hmm. kuma ba magana ne ya jihadi ne na kabilanci ko wani abu da makamancin wannan ba a jihadi ne da ya shafi a faɗaɗa shari'a ta musulunci da kuma inganta rayuwar jama'a da kuma kau da zalunci domin saboda an zo an samu masarautu mutane suna mulkar kawunansu da kuma tsari irin na addini da kuma tsari irin na karantarwa Mm. amma da yake inda aka saba abubuwa suka lalace sai aka samu wasu kuma suka taso suka zo suka kawo gyara mm. a wannan yanki wato doktor mm. a yanzu a iya cewa Fulani ne ke sarautar ilorin kenan ko kuma gamayyar Fulani da ko a sirke za a ce? Za a ce Fulani ne suke sarautar ilorin, amma kuma waɗanda suka zo suka rikide suka zamanto a ah, dan Allah ya sa na taba zama da wani basarake mm. ba ba fulatani kuma dan yankin Ilorin mm. mai babbar sarauta a wannan yanki a wannan a wannan kasa ta Ilorin mm. muka zauna da shi muna bayani yace dukkan su fulani ne sai da yawa harshen su ya juya ya koma yarbanci suke yi haka amma so da yawa za a ga yarbawa musamman yan yankunan oyo yankunan oshin lagos da sauransu suna tunanin ya kamata a ce ilorin ta dawo karkashin yankin yammacin najeriya hmm. saboda mafi yawancinsu suna ganin al'adunsu iri ɗaya ɗabi'unsu iri ɗaya amma kuma gashi fulani ne suka zo suka kafa sansani suka kwace daular hmm. to abin na musu na ci musu rai hmm. shekaru da dama sun sha yunkuri su zo su ce za su fada ma daular ilorin saboda suna su su kwace ta saboda suna tunanin tasu ce ba ta hausa fulani ba mm. ba kuma ta mutanen arewacin najeriya ba ne mm. yawato to doktor baya ga ita kanta masarautar al'ummar eh. garin ilorin fa fulani suka fi rinjaye koko ya abin yake to yawanci yarabawa suka fi rinjaye amma akwai fulani masu ɗimbin yawa a wannan a wannan a wannan yanki mm. kuma akwai hausawa akwai nufawa akwai jinsin mutane daban-daban wanda suka zo suka zauna mm. kaga tasirin hijira kenan mm. daga wannan yanki a koma wancan yanki daga wannan yanki a koma wancan yanki saboda shi ke tabbatar da tarihin al'umma cuɗanya da jama'a wanda za su zo da fasaharsu da iliminsu da ƙwarewarsu su zo su raya gari sannan mutane su samu arziki su samu sana'o'in yi da sauransu to idan ka ce kai ka ta kai ta a kabila ka ce kawai za ta zauna a wuri to gari ba zai ci gaba ba to amma sakamakon zuwan jama'a daban-daban kowa zai zo da fasaha su da irin ilimin su da irin baiwa da Allah ya masa da irin sana'o'in da yake da shi to zai zo ya taimaka wurin asasa wannan gari da bunƙasa shi. Mm. To kusan abin da ya faru kenan a wato a Ilorin. Mutane daban-daban sun zo sun zauna duk da dai cewa gari ne wanda asali yarbawa suka kafa shi amma kuma sai zamana tasirin mutane waɗanda suka zo daga sassa daban-daban ya sa garin ya bunƙasa ya faɗa da ya ci gaba To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin Yanzu a madadin Profesa Salisu Bala na Cibiyar Arewa House Kaduna, Najeriya da ke an samu da tambayoyin da mu da kuma injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. salam. Stop.